بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله المصنف الله وفي مسلم الامام احمد وصحيح كان عنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الجبال في الجبور والمستجدين عليها المساجد والسور وقال اشتد غضب الله على قومه اتخذوا قبور انبيائه مساجد وقال ان من كان قبلكم كان اذا مات فيكم الرجل السابق فلو على قبره مسجدا وسوروا فيه تلك السور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر فكيف حال من سجد للكرب نفسه وكان قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل كبري وزنا يعبد وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد احزم الحمايه حتى نهى عن صلاه لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يكون ذريئة إلى تشبه بكفار الشمس الذين يرسلون لها في هاتين الحالتين وسد الذريئة لأمنع الصلاة بعد العصر والصبح باتكال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيه دماء الشمس. وأما السجود لغير الله فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله ولا ينبغي في كلام الله ورسوله للذي هو في غاية الامتناع شرعا قوله تعالى ما يبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقوله وما ينبغي له وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وقوله عن الملائكة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo da ke kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau 24 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 a wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan sha daya miladiya ta dubu biyu da sha bakwai a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi na mashhurin malamin nan al-imam muhammad ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله wannan shine darasin na ɗari da biyar cikin wannan littafi a jerin gwanan darussan mu na masallaci wannan shine na ɗari biyu da tamanin da ɗaya ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana mana magana akan shirkul af'al wato shirkar da ake yin ta a aikace bayan yayi magana akan shirkar da suke da alaka da kuduri ko aqida sai kuma ya shigo magana akan shirkul afal wato shirkar da ake yi ta aikace kamar sujjada da wani Allah subhanahu wa ta'ala to ya kawo mana hadisai waɗanda suke magana akan sujjada ga wani Allah ko kuma sallah a makabarta ko a masallacin da aka gina shi akan makabarta ko a cikin makabarta ko a daura da kabarbura ko kabari hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa ingantattu sun tabbata wajen haramcin yin haka kamar hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda yake cikin sayyid Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la'ana Allah al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya la'anci yahudawa da nasara sun mayar da kaburburan annabawansu masallatai da wurin ibada haka nan da hadisin ta hadisin da yake cewa inna min shirarin nasi man tudrikuhum as-sa'a وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وأتولى لدى أشرارا متاني حديث عبد الله بن مسعود النبي جاء لدى أشرارا متاني waɗanda a za ta rike su suna nan da rai da kuma waɗanda suke mayar da kaburbura masallatai haka nan ya kawo mana hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jullu radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid ala fala tattakhiduha ala fala tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhaakum an dhalika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace waɗanda suka gabace ku suna mayar da kaburbura masallatai to na hana ku yace fa ala fala tattakhidhu al-qubur masajid kada ku mayar da kaburbura masallatai yace fa inni anhaakum an zalika lalle ni ina hana ku haka sannan anan yace wa fi musnad al-imam ahmad wa sahih ibn hibban anhu sallallahu alaihi wa sallama la'ana Allah zawarat al-qubur wal muttakhidin 'alayha al-masajid was-suruj ya tabbata cikin littafin musnad ta imam ahmad da littafin asahi na ibn hibban anhu da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa la'ana Allah Allah ya la'anci zawaratil qubur mata masu yawan ziyarar kabari wal muttaqilina alaiha al masajid wa surat da wadanda suke masallatai akan a kaburbura da waɗanda suke sanya fitulu وقال هكذا من يتي اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وشن الله يا بنتا ga mutanen da suke mai da kaburburan annabawan su masallatai wa qala haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna man kana qablakum lalle waɗanda suka gabace ku kanu sun kasance idan ba ta fi min rajul idan wani mutumin kwalai. mutumin kirki ya mutu a cikinsu banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarinsa wa sawwaru fihi tilka sura su yi irin wannan surar wato irin wannan mutum mutumin nashi ika shirarar kalli inda yawm al-qiyamah waɗannan su ne a shirarar mutane ko a shirarar halitta a wurin Allah ranar gobe kiyama waɗannan hadisai dukansu suna magana akan abu guda ko suna hani akan abu guda wanda shine ya sa ibn sayyid ya ambace su anan shine yin sallah a cikin makabarta ko mayar da makabarta kabari ko sanya kabari a gaba a alƙibla a yi sallah ana fuskantar waɗannan duka abubuwa ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana حديث مسلم الإمام أحمد للصحيح ابن حبان يلا تكن للتفل سنن وانا حديث يلا تكن سنن جابر الترمذي يلا تكن سنن أبي داوود سنن النسائي آه، حتى يلا تكن مستدرك نحاكم سنن ابن ماجه مستدرك نحاكم حديث عبد الله بن عباس وانا اروى توشي rawato shi daga wani محمد ابن الجحادة عن أبي صالح عن ابن عباس آه، وانا حديث تلميذي حديث حسن آه، الحاكم يا كاوش شكرا كان سايك تشوى أبو صالح ليزو أشكي إثنان وانا حديثي باشيني أبو صالح السمان يعني. أبو صالح السمان أبو صالح السمان هو الزيات الكوفي آه، المدني wanda wannan abin amintacce ne karɓaɓɓe bene hadisin sai yana cikin bukhari da muslim to wannan da ya zo a cikin isnad wannan hadisi ba shi ne wancan ba wannan ana ce da shi ba zam abu salih ba zam maula ummi hani wato bararren bawan ummu hani binti abi talib radiyallahu anha wannan hadisin sanadin sai yana da rauni sanadin sa mai rauni ne saboda abu salih ba ga malamai da yawa sun raunana shi hadisin sa rauni ne saboda ka da yawa daga cikin malamai sun raunana hadisin wannan rawi sai dai kafar farko ta hadisin la'an Allah zawwara su kogo wannan kafar farko tana da shawari wato tana da wasu ruwayoyi wanda suke karfafa ta akwai ruwayar da ta zo la'an Allah zawwara su kogo wanda watakila wannan shine rubuce a cikin wasu nufar naku da an Allah wa za'iratul qubur akwai kuma zawaratul qubur bambanci tsakanin lafizar guda biyu za'iratul qubur yana nufin mata masu ziyarar kabari makabarta zawaratul qubur yana nufin mata masu yawan ziyarar makabarta kaga akwai bambanci tsakanin lafizar guda biyu na farko yana nuna fuzzar ziyara da kawai masu ziyara ko ba wata irin ziyara sai sau ɗaya sau biyu a sati a wata ita yi ana kiran za a ira duk za ka ce masu ziyara amma wara yana nufin ba su yawan yawan su ziyara bini bini a ce tana makabarta bini bini a ce ta makabarta wato tana yawan yi shine kalmar zawara zawara tana yawan za'ira ko mai ziyara wanda za ta iya yin sau a shekara za ta iya shekara biyu ba mace je ba a za ta sau biyu a shekara ta ga wannan duk ba yawa ne ba lafazin zawarat lafazin za'irat bai inganta ba lafazin da ya zo da za'irat lafazin ne mai launi lafazin zawarat ya inganta saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata yawan da ziyartar kabari ne ba wai hana su ziyarar kabari ba ne gaba daya shi yasa aka samu sabani tsakanin malamai wasu daga cikin malamai musamman mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal suna haramta ziyarar mata da kabari a kulaka suna cewa baya halatta da mace ta ziyarci makabarta suna haramta wannan suna kuma riko da lafazin zahiratul kubo. cewa annabi ya la'anci mai ziyarar mace mai ziyarar kabari abin kirki ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai la'anci mai yin ba la'antar tana nuna abin haramun ne tana nuna wacce sai haka tana da laifi amma wasu daga cikin malamai da su ne mafiya yawa su ne jumhur suna ganin ba haramun ta ziyarci makabarta ko ta ziyarci kabari ta ji ta ziyarci kabari ziyara irin ta shari'a suna ga wannan ba haramun na farko saboda ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambaye shi cewa me za ta faɗa idan ta je ziyarar kabari me za ta rika faɗa in ta shiga makabarta ziyara annabi ya koya mata abin da za ta faɗa assalamu alaikum ahla diyari qaumin min al-mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu lana wa lakum al-'afiyah malamai suka ce kaga a nan da a ce haramun ne mace ta ziyarci kabari ko ta je makabarta ziyara to da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai koyar da Aisha abin da za ta yi ce ba da sai ya kasance lokacin da ta tambaye shi me zan ce ta ce me zan ce idan na ziyarci makabarta annabi ce ai ku mata za ku ziyara to sai ya koya mata abin da za ta ce kaga ya yarda kenan ta je ziyara har ya koya mata abin da za ta faɗa idan ta je wannan ya nuna halacci a hakanan hadisin matar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya same ta a makabarta dai gabarin wani dan uwansa da ya mutu tana rusa kuka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mata ta hakuri. haƙuri ta ce ai dan bata gane annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ne ta zata wani ne dai kawai yake so ya mata wa'azi saura ka yake yi haƙuri baiwar Allah ta ce dan ba kai abin ya faru ya faru gari ka ba sai ba ta wuce a sai ba ta zala ya wuce ya tafi ya ke ce mata manzo Allah ne ta suka gaya wannan magana da ta yanka ke tashi sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har gida da je ta samu kofar gida a sallallahu alaihi wasallam ba ko ne gadi ta shiga ta ce ya rasulullahi wallahi ban san kai ne ba tana ba shi hanzari da uzuri saboda kada abin da ta faɗa ya bata maka rai kuma ta halaka saboda haka sai tana ba shi haƙuri nan sanar sanar da ya gaya maka inda na samuro inda mace oda ana san a yi haƙuri daidai lokacin da musiba ta samu a lokacin da ake cewa an yi haƙuri ba sai abin ya yi ai shekara ya ɗau lokaci yadda ko bawa ne ne ya ɗan huce sannan zai ce ya yi haƙuri amma sanda abin ya faru a ita ba shi haƙuri ya ƙi haƙura wannan ba shi ne ake kira haƙuri ba wannan kaga a dan sallar salama ya ganta makamarta amma da ya tashi mata nasiha bai mata nasiha akan me ya kawo ta makamarta ba da yake mata nasiha akan ta yi hakuri da jini kaga ashe da ziyarar makabarta haramun ne annabi sallallahu alaihi zai fara mata fada akan me ya kawo ta makabarta ziyara tana mace haka nan bayan ta bi shi har gida tana ba shi hakuri kaga a daidai lokacin dama fita samu idan da ke zuwa makabarta ga mace haramun ne to dama ce ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin ya ce mata kuma ke baiwar Allah ai haramun ne mace ta je makabarta biya saboda haka da sai biya mata da ya kasance ba wannan da ya yi mata magana ba ya hakuri ne ya mata magana da ce inda masu sabro inda su lula da wata da dalilai ban da waɗannan da shirin nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala shi ne kasu ta gabin jana'iz ya ambaci waɗannan dalilai wanda shi ma ya tafi akan halaccin halaccin mace ta je ziyarar kabar ta je ziyarar makabarta amma da sharadi kar ta yawaita haka domin ta yawaita haka to ta shigo kuma karkashin wannan hadisi la anna Allahu zawwaratul qubur ta fashi daga za'ira ta kuma zawwara ta tashi daga mai ziyara ta kuma mai yawan ziyara yawanci mace ta take yawan kai kawo makabarta to da wuya ta lafa samun wasu abubuwa da suke yi wanda suke karkira da wahala saboda yadda zuciyar mace take ba ta sauran karaya saboda ta ana tsoron wannan kai kawon naka ya zaya ta zuwa ga aikata wani abin da ya saba wa shari'a saboda ta shari'a ta datse wannan ta hana su yawan kai ziyara ga kamar to wannan gaba تزورات القبور تثبت هكذا هم المتخذين عليها المساجد da waɗanda suke yin masallatayya a makabarta hadisan duk da muka karanta a baya suna karfafar wannan gaba don hadisan da muka karanta hadisin Aisha hadisin Abdullahi dan ,hadisan hadisin Jundub ibn Jurada da yake cikin sahih Muslim dukkanin suna tabbatar da cewa haramun ne haramun ne a yi masallaci a cikin makabarta ko kuma a daidai wani kabari don wannan kabari saboda ka kaga suna karfafar wannan gabar wal mustaqimina alaiha al masajid was suruj da fitulu wannan kalmar wannan gabar ce ba a samu wasu hadisai da suka tabbata waɗanda za su karfafi wannan gabar ba wato la'antar waɗanda suka sanya fitulu a masallatai don ya fitulu a masallacin iri biyu akwai wanda ya halatta ko da bai halatta ba don ya fitulu a masallaci a makabarta na ke kirki don ya fitulu fitila a makabarta iri biyu ne akwai wanda ya halatta ko da bai halatta ba wanda ya halatta shine haskaka makabarta a lokacin da za a ake kai mamata ko don kai mamaci cikin makamarta wannan babu komai ba haramun bane idan an samu haske lokaci da za a je a kai gawa idan har ta kama a kai ta da dare saboda larura a gudun an barta da safe wani abu zai iya faruwa a kai a kai ta da daddare ba haka ba an fito a kai ta ba haramun bane idan an binne ta da daddare to amma dai an fito a bari gari ya waye akwai matan da suke shara a wata wayar wani da yake shara masallaci ya rasu cikin dare kafin ta ne shi annabi sallallahu alaihi wa sallama bai gan shi bai tambaya ko bai ganta bai ke tambaya ina matan nan ke sharar masallaci sai ai tara su da daddare muka ga ba daidai bane mu tashi ka saboda wanci wanda suna ganin martabar ta da darajar ta ne <clears throat> bai sakai har sai an taso a dukkan sallallahu alaihi tana sharar masallacin ba san cewa abin ba haka yake ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ce me yasa ba za ku ga mu ba me yasa ba za ku ga mu dullo ne ala kabrina ku nuna min inda kuka bige ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata addu'a to kaga ya yi ya abinda ya sun binne ta da daddare da ce binnewar haramun ne ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma sa kuka binne ta da daddare bayan haramun ne binnewa da daddare kamar dai an fi san abin ne da rana don wannan shi yake to lokacin da za a binne don buƙatar a haskaka gurin a samu haske a gurin wannan babu komai amma a sanya fitilu jimin da'inan guri dawo ana kashe kuɗi ana haskaka gurin wannan zai shiga cikin alwazaranci saboda ne saboda wanda suke ciki kwanci a cikin makabarta hasken ayyukan su ne masu masu ayyukan bare hasken ayyukan su ne yake haskaka ba wani hasken naku ba sun fita daga wannan duniya ta yanzu a cikin wata duniya ne ba haske suke bukata ba irin wannan hasken ayyukan su na girki suke suke bukata kuma shi yake haskaka musu makabarta wanda kuma bai je da aiki na kwarai ba wanda haske ba abinda da zai kara maka yana cikin duhu bayan duhu saboda kaga ya kasance hasken da ake musulun da za a sa a cikin makamanta ya zama albazaranci ne inda mubazziri ne kuma kanu ikuwa da shayafi Allah ya hana tabbiri ya hana albazaranci a matsayin masu albazaranci sun zan yan uwan shaidan ko shaidan ne za ka kalmar wasu wannan ba a samu wani abin da yake karfafa ba هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وشن الله يا انت زمتا انت تتغير تكبر مرا أن مثلا مصلاتي وانا عبيتي البزار أبو بكر البزار يا فتن الشيء أسكن بتافن المسند أكن عبد البر يا فتن الشيء أسكن بتافن التنبيه sun fitar da shi ta hanyar wani da ake kira umar ibn sahdan daga zaid ibn aslam shi kuma daga afa ibn yasar daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wanda islam umar ibn sahdan an عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم islam yana da rauni umar ibn sahdan malamai sun yi ijimai malaman hadisi sun yi ijimai sun haɗu gaba ɗaya su akan raunin sa cewa mai rauni ne saboda haka wannan ruwaya ta shi a wannan ruwaya ta shi da rauni sai dai ya zo murtar ta wata hanyar daban wato wasu sun ruwaito hadisin sun saba masa muwadda na imam malik ya kawo shi ya ruwaito shi shi imam malik ya ruwaito shi ta hanyar zai ibn aslam an aba ibn yasar an annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi ne murtar hadisi muslim anan ba a mace sahabi ba ba ambaci abu sa'id al ba wancan ruwaya ta ya kawo ta aka bi sa'id al ne don fada ba Umar ibn Sahban an Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yashar an Abi Sa'id al an Nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce wannan shi isnadin farko isnadi na biyu shi ne isnadin Malik عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى ba tare da وكان abu أبو سعيد a cikin رواية ba وأن إسلامي ne سهيل تبتدشي sai da isnadi mai mursal sannan kuma a ibn abi da abdurrazzaq a cikin littafansu sun rawaito shi daga muhammad da ma'mar da muhammad ibn ajlan shi kuma daga zai ibn aslam da biyu sallallahu alaihi wasallam ba tare da ambata a fa ibn yasar ba hadisin kamar da kuke gani ya kunshi abinda hadisan da suka gabata suka kunta ya zo da bayanin fushin Allah mai tsanani ga mutanen da suka yi suka mai da makabarta ta zan masallaci gurin ibada hadisan da suka gabata a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud da hadisin Jundub a sai Muslim dukkanin su suna karfafa wannan batun saura hadisi ne tabbatacce da da shawahidinsa hadisi ne tabbatacce wannan la'anar Allah da fushin Allah duk suna nuna cewa wannan aiki haramun Allah baya fushi ko ya yi la'anta akan abin da bai zan haramun ba sai abin da yake haramun sannan ya kawo mana hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da Imam bukari ya fitar da shi da Imam Muslim inda yake cewa inda ban kana qablakum lalle waɗanda suka gabace ku kanu idan za ta fi himin rajulu salih wa ala qabrihi gida. waɗanda suka gabace ku wato yahudawa da nasara yahudu da nasara sun kasance idan wani mutumin kirki ya mutu a cikin su wato ba lallai ma sai ba lalle ma sai annabi ba ko wani wanda suke ganin shi mutum ne na kirki kamar waliyi suna ganin shi waliyi ne to in ya mutu sai su ga cewa bari su yi masallaci wurin ibada wurin ibada su a daidai kabarinsa sun kasance suna haka kamar yadda ya tabbata a iskar ashabul kahfi kaga ashabul kahfi ba annabawa bane amma mutanen kirki ne lokacin da nasara na wancan lokacin suka gane wato suka gane wato kirkin waɗannan mutane da wani walittakarsu ga irin karamar da Allah ya musu sai suka ce lalatta fi zanna alaihim مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا في وقت تكر الإنجاي أكل الأمر رسو ستكي تبت حقيقة في من المطلات إلا ستك وقال وانا آه، في إبنين أهل الغلبة كل تقاني أكل قالوا انه عليهم بنيان ربهم أعلم بهم أقول وانا فانجاي لكتن waɗannan mutane da wasu suka ce a dai yi gini a yi musu gini a zagaye su Allah ke fi sanin ke fi sanin komai nasu ma'ana dai a samu a ci a zagaye da suke shi wannan kogo a alama da cewa akwai wasu mutane a gurin na Allah sai Allah ce qala allazina ghalabu ala amri sai waɗanda suka yi ƙarfi waɗanda suka fi karfi a cikin wannan jama'a na wannan lokacin sai suka ce lalle sai mun yi masallaci da alama shi kansa wato mai mulkin garin shi ma yana tare da maskiyar da an yi masallaci to anan abin da malamai suka ce kaga anan ba magana ce ta hujja ba magana ce ta suna da karfi kaga Allah ba cewa ba sai masu gaskiya suka ce ko sai masu hujja suka ce ko sai masu ilimi suka ce ba haka Allah yake ba sai ce allazina zalamu ta su da sifar galaba cewa waɗanda suka fi ƙarfi ya zo cewa ba magana ce ta ilimi ba ba magana ce ta hujja ba magana ce ta nuna ƙarfi wannan shi yake nuna maka cewa yin abin da suka yi ba daidai suka yi ba ɗa'ifa ta farko su suka fi gaskiya da suka ce kawai a yi gini a zagaye wuri kamar yadda aka zagaye tsamarin annabi sallallahu alaihi wasallam da katabbar ko ina da yadda wani ba zai haura ba ko ya mutu sujjada ko ya ci kasar kan kaburburan su ko ya rika kwanciya a kai ko yana birgin birgin a kai an zagaye ba da shiga kamar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai a ba ka shiga har ka je kai wani abin da ba daidai ba to waɗannan sai suka ce ku yi gini irin wannan ku yi gini kamar haka in ibnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim mutanen nan tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tarafin nan shi kuwa sanin saboda haka matsayinsu yana nan a gurin Allah to sai Allah ya kawo magana ka'ifa ta biyu su ne ahalul galaba da kala da zina galabu ala abin sai wata suka yi galaba wata suka fi ƙarfi suka ce da nan ta fizanta alaihin masjida wannan tsarar adad na ƙasar lamun ƙasar adad da nan ta fizanta alaihin da nuna sauki tana nuna cewa waɗancan sun ja kan cewa nan dai ka a yi masallacin ka a yi masallaci a dai gina a yi gini to don su nuna ba ja da baya irin ba gudu ba ja da baya lanatta hidan na alayhi masjida ko kuntu sai mai masallacin ka ta zama gana ce ta kawai nuna karfi da jan ido da zara ido da nuna su ne masu iko to kaga wannan ba hujja ba ce saboda yawa cikin yan bid'a waɗanda suke yin masallatai a su na wanda suke ganin waliyai ne suna hujja da wannan cewa ga shi a alkur'ani ma Allah ya gaya mana amin kafi an yi musu masallaci to ba waye ya masallacin mutanen kirki aka ce sun yi masallacin ko ko a'a mutanen da suka nuna gari karanta ayar qala allazina ghalabu mutanen da suka nuna gari to garin take hujja eh to saura ku ku yanzu ku je in ku bi mu karfi ba da zamu da ku je ku yi kafin amma ba hujja gare sai sa malamai da yawa suka yi magana aka cewa wannan aya ba hujja ba ce da za ta ba wa mutane dama su je su kai masallatai a makabartu wai cewa wannan wuri akwai wani waliyi da aka binne a wajen ba hujja ba ce in ma za mu sun da kai mu saki cewa eh su can ya halatta su mu addinin mu ya gaya mana ba a yi annabi ya gaya mana cewa wannan abun ba daidai ba ne allah ya la'anci mai yin haka ballantana ma wannan ba hujja ba ce kuma su ma waɗanda suka yi ba mutanen kirki ba ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ulaika shirarul khalqi inda allah yawmal qiyamah kaga ya tabbatar mana da cewa masu yin wannan abun ko a can baya ba na kirki ba ne wannan shi zai kara da tabbatar muku da cewa galabu ala amrihim ba su ne mutanen kirki ba sai sai kan inda man kana qablakum idza mata fihi ar-rajulu salih بنوا على قبره مسجدا لنتخذن عليهم مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق البلد يا سعد صلى الله عليه وسلم يتدر ta gargadi جتي دنقل kada bayan ya koma ga Allah subhanahu wata'ala a samu wasu suke za su gina masallaci a kan kabarinsa wasu suna cewa ai yanzu ma masallaci kabarin sa yana cikin masallaci ba akwai ba wanda suke hujja da irin wannan ba wai cikin waɗanda ake ganin su gama garin ko ba su karatu ba a hatta wasu wanda suke da rawani ba su rawani sai ka daina hujja da wannan to ku je madina mana ku gani kun ce nan ba za mu yi to ku je mu ga ku gaya mana a cikin ina masu kafarin manzon Allah to akwai akwai da za ka samu da rawani ko yana wannan magana idan wani wanda bai san karatu ba eh wannan kaga za ka yi masa uzu dan bai san me aka me ya faru ba annabi sallallahu alaihi wasallam an binne shi a masallacin sa ne ko an binne shi a dakin na Aisha dakin na Aisha masallacin sa ne a dakin na Aisha gidansa ne nan aka binne shi na aka binne Abu Abubakar na aka binne na Umar lokacin da na Umar aka soke shi da wuta ya aika wa na aisha radiyallahu ta'ala na kafin ya rasu ya aika mata cewa dan Allah in ta yarda in ya rasu a zo a binne shi kusa da abin da abokansa a binne shi kusa da sahibai ya aika abdullahi da umar ya je ya same ta ya ce ga abin da amirul mu'minin ya aiko ne yana bukata ko yake yana neman izini dan zaki sani yana neman izini da ce da ni na yi niyyar in na mutu ne abin ne na amma tun da abin da mutu da yaro tsana bar mata aka ji aka fita sai na ƙurfi ma to haka ya kasance a lokacin silafofin al-khulafa ar-rashidun duka lokacin da yana abubakar sai na abin nan sai na umar sai na usman sai na ali sai a lokacin alwalid ibn abdul malik ɗaya daga cikin sarakunan bani umayya alwali ibn abdul ba ma abdulmalik ibn marwan ba alwali danta a lokacin sa shekara 80 bayan hijira a lokacin ya zo da masallaci dan duk an yi faɗaɗa faɗa lokacin sai na abubakar abin da sai na umar an da masallaci annabi sallallahu alaihi lokacin sai na usman ya da masallaci annabi sallallahu alaihi amma yana da shi ta fuskar ta kudu ta bangaren kibla ta nan yake fasa shi ba ta arewa ba to lokacin da wani ɗin abdulmalik ya zo zai yi aikin faɗaɗa masallaci sai ya zo zai fara shi ta wannan ɓangaren da ɗakunan matan annabi gidajen matan annabi aka samu wasu daga cikin sabbin tabi'ai a lokacin da irin musayyib yana ciki wanda suka ja kunnen kan cewa kai yayi ya shigo da abin nan to kasan sha'anin mai mulki da ban sha'anin ba ko da mulki ne yake sauraron malamai ba saboda haka shi ya gaban kansa duk da malamai sun gaya masa cewa wannan abu da zai ba daidai ba ne ya gaban kansa ya kara sai ya shigo da to kaji lokacin da aka shigo da abin nan saboda haka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masallacin sa aka dabe shi ba a ɗakin da na yi shi aka dabe wanda kuma ya shigo da shi cikin masallacin ta fi ta hanyar ƙari ba sahabi ba ba tabi'i ba ne ba malami ba ne mai sarauta ne mai mulki ne aikin mai mulki zai zama hujja abinda ke cikin alkur'ani da sunna shine hujja mai muka karanta a cikin alkur'ani da sunna abinda muka karanta ga shi yanzu shi muke suke jiya shi za ka hujja da shi ba aikin alwali inda abdul malik ba an fahimta to da kaga idan mutum mai ilimi ne bai kamata ma wannan ya karo shi a matsayin hujja ba sai ya faɗi wa to amma wani lokaci ban sani ba daga zan suke yi su waɗannan ko ku a'a su ma ba, basira su sai daga ana ana ana hujja ba ba damsul basira sai kamata kai hujja ba da je ka ka samu galabu ala amri da zaka ka samu irin waɗannan ɗan shubuhohi ka makalkale musu ne so ai yi samu da kai ana amma ka ɗauko wani abin da a tarihi an sanya ya kasance eh ما لا إتكاء فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر فكيف حال من سجد للقبر نفسه نبي إتكاء وانا شيني حال wato halin da wanda ya yi sujjada ga Allah a cikin masallacin da aka gina shi a makabarta yadda halin da yake annabi ya la'anci shi ya tsire shi ya Allah ya fi Allah ya yi wa sujjada ba wani ba wanda zai shiga masallacin da aka gina shi a makabarta ko ya shiga makabarta da ya sallah a zahar ko da asar ko magariba ko ina nafila lillah kaga ba kabarin yawa ba ba na cikin kabarin yawa ba Allah yawa amma ya shigo cikin wannan hali ya shiga cikin wannan la'anta ya shiga cikin wannan fishi ko ina ga wanda kabarin zai yi wa sujjada wa ma asfarahu suna nan kuma da yawa wanda zai je shi ba maganar yayi wa Allah ba kabarin zai wasu jada shi wannan ne za a ce a kansa idan an la'anci wancan an ce Allah ya fushi da wannan to shi wannan ne za mu ce a kansa ai kaza abin nashi ya fi tsanani ya sa ma da ya fi ba kai fa halu man sallama min qabri su to yaya halin wanda kabarin yi wa sujada ba wai Allah ba وقد قال النبي وقد قال صلى الله عليه وسلم عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا اللهم يا الله إنا روحك لا تدع القدر وثنا يعبد كالقدر قدرنا بنت على أنا النبي يقول كيف كبار قدرنا بنت على بوتام وانا حديثي في تجمعت الإمام أحمد يلا في التاريخ الكبير نا البخاري يلا تجمع الكتاب من الطبقات ابن سعد تحية الأولياء نا أبو معين تعني ويدا بندبر حديثي نوديتي حسن hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi sallama yana addu'a cewa ya Allah kada ka mayar da kabari na wani ana bautar bayan ya yi hani na cewa kada a yi ya yi gargaɗi kamar yadda aisha take cewa yuhazziru ma tana'u yana gargadin mutanensa kafi abinda waɗancan da baya shi kai. ya ja kunne ya yi wasiya don wannan yana da cikin wasiyoyinsa wasiyoyin da ya bar wa al'ummarsa kafin ya koma ga Allah to kuma ya roƙi Allah wanda tsakaninka da ubangiji ya roƙe shi Allah kanka mayar da kabari na ya zama kamar gunki ana mutum Allah ku ya ci wannan addu'a ta shi za ka annan salantar bai taɓa zama a wani halin da ake bauta masa bai taɓa zama a yadda ake bautar wasu abubuwa a ciwo a tun daga rasuwarsa aka binne shi a inda ya rasu shi na ɗakin na aisha saboda ana ta wato ana ta contemplating ma sabai suna ta taraddudi ina ya kamata ka kai shi wasu suke kaza wasu sai sai na abubakar ko wani sabon suke nawa sai ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa ana binne su a inda suka rasu to ina ya su a ɗakin na na aisha kaga sai Allah bai kaddara rasu ta a cikin masallacin ta ba ballanta na abin da yake a cikin masallacin sai ya da rasu ta a cikin na ɗaki kaga ɗaki kuma wani wuri ne ke fasu lokacin da aka binne shi a ciki da na aisha rabbi Allah ta'ala anha ta kwashe na sai na ta fita daga ɗaki aka sa faɗo aka sa abin da aka kulle ɗaki in an zo sai an tambaye da izinin in za a buɗe ma mutum ya yi addu'a sai an sai da izinin ta kaga a lokacin baro maganar a shiga a yi wani abin da bai dace ba Allah ya kiyaye shi da katanga hudu aka kewaye shi bayan wannan yanzu haka annan sallallahu alaihi wasallam inda yake bayan inda kake leƙawa wannan ɗan abu da ba wai ne katangan na Aisha din wata katanga uku ce ta kewaye kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka ta ta bangaren kudu sai ta zama na wato abin da ce sai an bin haka me ake ce maka eh kamar rukuni haka kamar bana haka to in kama tsaya a gurin ba za ka iya fuskanta kamar tunda in ka tsaya ko dai kai haka ko kai haka ba za ka iya tsayawa fuskance shi sosai ba an yi da yadda ba ma za ka iya sa ta a matsayin alƙibla to kaga Allah subhanahu wataala ya anshi addu'a ya kewaye shi sannan kuma ya fada a cikin daular kula da tauhidi sai zama na wannan abubuwan suka su ba Allah ya karba addu'a to kaga kalmar wasanan yu'man wasan wasan shi ne kaga wannan yana nuna cewa duk abin da aka bauta wa ba Allah ba da yardarsa ko ba da yardarsa ba ana yake masa watan an gane ba maimakon sabanin kalmar asbahut kalmar asbahut ba a faɗarta sai ga wanda ya yarda a bauta masa shi ne ake amma kalmar alwatan tana nufin abin da aka bautawa ba Allah ba ko ya yarda ko bai yarda ba an bai da shi watan shi sa annabi ce la ta ja'al sabri watanan watanan saboda inda an bauta masa ya zama watan da yarda sa kai ba da yarda sa kai ba amma nan sai ta kira a watan da a ce an yi to da an bai da shi watan a ce kaga duk wanda ya bauta ma wani ba Allah ba to ya yi shi watan وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد اعظم حمايه النبي صلى الله عليه آه، النبي صلى الله عليه وسلم يا تري منزل التوحيد تري و وتو ابدا تري و تكي بابا يا با منزل التوحيد كاريا بعد غرام با حتى نها ان تنادي التقول لله سبحانه وتعالى عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى كي annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallar da dauri sallar nafila da za a yi don Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da rana take dudowa da lokacin da take faduwa li'an la yakuna zari'atan ila tashabbuh bi ibad ash-shams dan kada ya zama nan wata dama ce wata hanya ce da za ta sa a yi kamanceceniya da masu bautar rana allazina yasjuduna laha fi hatayn alhalatayn wa la tukhi wa rana sujada a wadannan lokutan biyu ko lokacin da ta kuke hutowa tana da tana jan ko da ta yi jan ta ta faduwa wa sadda zaliya da adab ya ya rufe wannan hanya bi an mana aminan salati ba'da al'asr ya rufe wannan hanyar ya hana a yi sallah bayan la'asar wa sulhi da bayan asuba لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجل المشركون فيهما للشرك saboda waɗannan lokutan suna da alaƙa da lokutan da mushrikai suke wa ranar sujjada annabi ya hana a nan za ku ga mutumin da zai yi sallar nafila ai dan Allah ne shi ba ya kawo rana a zuciya bai kawo wani mutum rana a ransa ba Allah zai yi wa sujada bai ba wasu ma ban san ana bautar ranar tunda ya tashi shi bai taba jin ba bani akwai masu bauta rana ba ko kuma ya je bai ma taba ganin su ba ta haka dadda zai zo sallah kawai ya yi da rana to amma in ka yi sujjada gashi Allah ka yi wa amma yanayin ka yi kama wato kai sujjada a wannan lokacin Ka yi sallah a daidai wannan lokacin yanayin ka yi kama da wanda suke wa rana sujjada domin suna kintatar lokacin da ta hudo ta fito tana ta kafin ta yi haske lokacin suke faduwa suna mutu cikin haka nan idan ta tafi sai fatsifatsi ta tafi faduwa daidai lokacin suke faduwa yi mutu cikin da sai kai ma kai na da a daidai lokacin sai yanayin ka yi kama da nan duk da kai ba a ruwanka da su ba abin da ya shafe ka da su ba kama sa an yi zuwa duniya ba wasu gida to amma yanayin ka da ya kama da nasu su shirya a cikin ba a su yi, wani shi ne yake sa ce ke nuna cewa dan alaƙi ma alaƙar ibada ka da tasu kwata-kwata a da zai alaƙa ibada ka da tasu kaga wannan shi ne kai gaya kai matuka wajen ba wa tauhidi kariya kada ma ka kusanci wani abu da yayin kama da na mushrikai yau da gobe yau da gobe ka fara sha'awar nasu in ba a yi wasa ba sai sai a ji kafin da Allah ya yi ta sa musulunci yake hana domin a tashabbo yana jawo alƙom yana ƙara jawo kusanci yana ƙara jawo kusanci yana sanya ƙauna in kana son mutum sai ka fara koyon shigarsa ka fara irin sa kayansa irin sa hulansa ba da ba kana son shi kana ƙaunarsa kenan kana kwaikwayi sa. kana koyon tafiyarsa to wannan yana ƙara sa maka ƙaunarsa da kusanci idan ya zanna banza ne sai wata rana sai cikin za ka fada cikin cikin tarkon shi yasa ake zafi ta shambo da kafirai ko masu kai ko wasu dai wanda suke shahara da wani abin banza in suna wani hali da aka san su da shi to yi kokari kar ka kwatanta irin nasu ko da al'amarin zai zama a asluhu da wani asalin sa halal ne amma in sun shahara da shi to kai ya haramta ka yi amfani da irin wannan domin za ku haɗi za ku haɗi sauran da shi kamance shirya da abin da yana jawo kusanci na zuciya shi yasa za ka ga in kana baki bakar fata sai ka je wasu kasashen farar fata da ka ga wani bakar fata sai ka kana neman ku yi magana da shi saboda bai kawai saboda fata kasa ya kama da tashi ta yi kai ɗan najeriya da shi ɗan najeriya ba ma yaren kuɗe ba ba ƙabilan kuɗe ba amma saboda fata ku kawai ta yi kama sai ka ji cewa ka kusanci da shi sama da shi ma kuma haka aka kwana a kwana biyu sai ku yi abota sai ka je gidan sai je gidanka kai najeriya shi najeriya eh, amma a can da yake kun hada a ingila ko kun hada a china shi kenan kun sha babban da yan cana duk da kai da shi duk dai da abu da ɗan cana da afirka ne kawai saboda yana da afirka to ballantana kuma ka ga ɗan najeriya to ba maganar daga kudu yake daga gabas yake daga yamma yake daga najeriya najeriya sai ka karɓo ya ce karɓo ka san gidan shi ya san gidan ka san masauki ce shi kenan kuma saboda mai kawai saboda wannan najeriya sun ya haɗa ku ko da yaran ku ba ɗaya ba ku da addinin ba ku ba ɗaya ba shi yana kirista kana musulmi amma dai kawai najeriya ne kawai da sun najeriya najeriya ya najeriya idan ba ba ku da idan za ku communicate za ku kirkira sai za ku rika tattaunawa to na kuma ya kasance ɗan arewa ne to kada an ƙara musulmi na ƙara da na kuma ya kasance ba aushi. ne Eh, ballantana kana sunna yana sunna a gaga ya kara manne ba to haka haka abin nan haka haka kamantike ya take ke yasa kan ga shari'a ba ta san in ya zama abu ne na banza ana ana tashabbu da man tashabba bi qawmin huwa minhu shari'a ta hana kamantike ne da saboda a hankali a hankali za kana matsuwa kusa da shi ma na matsuwa kusa da shi kenan sai ku haɗu ku shi yasa shari'a ta zo ta dace wannan cewa in dai tun da dai su suke yi ibada su a wannan lokacin kai ko dan Allah kake yi saboda kan ma yanayin ka yayi kama da nasu an ce lokaci ya zama sai anan sai ba sallah sai ba kiran Allah mu ci gaba insha Allah na shiga wuce